Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kowace Juma'a a yau ma mun baku damar tofa albarkacin bakinku kan duk wasu lamura da ke ci muku tuwo a kwarya Yanzu kuma shirin zai soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. magana dan jiwa mai shago ko kai ne karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya. Da ni yau ra'ayina na wannan rana ta Juma'a shine gaskiya ga gwamnan mu na jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya taimaka ya duba girman Allah ya duba mana hanyar nan wacce ta wacce ta kai daga sanyawa zuwa karamar hukumar Shanunu. Duka duka wannan hanya ta jiha ce saboda dan Allah da Annabi yanzu wallahi daga na zuwa garin Dumbulin wannan hanya ta kulle. To ina kira ga gwamnan mu na jihar Kano ya duba girman Allah ya sanya yadda zai gyara mana wannan hanya kafin zaɓe mai zuwa in kuma ba haka ba wannan yanki namu na karamar hukumar sanya da bagwai da shanunu to shi ma zai gani a akwatin insha Allah ina muku fatan alkhairi da fatan za ku tafi lafiya ku miƙa na ga gwamnatin tarayya dan allah dan annabi ta yi ƙoƙari ta dakatar da kashe-kashen nan da yake faruwa a tarayyar najeriya saboda irin abubuwan da yake faruwa a jam'iyyar pdp da muka faɗi a zaɓe da yanzu shine ya dawo jam'iyyar apc wanda in ba an ɗauki matakai ba hagu ta bayar dama ta karɓa wanda ba a gano wannan irin kashe-kashe da ake ba fulani da ake cewa su suke wannan kashe-kashe allah na tuba ba fulatani yana da wannan kuɗin da zai iya wannan bororo a sai da saniya ya sai bindiga don allah don annabi a tashi tsaye a gano inda wannan abu yake don abin da ya rusa muke nan kuma yanzu shi zai rusa jam'iyyar apc daga comrade garba tela yarwa gana wudil gombe na gode gidan rediyon faransa allah ka ba ku ikon adalci komin dacinta daga garba ta yarwa ganin gudun gombe. baban gajen da ringin daga jihar jigar najeriya to zan yi amfani da wannan dama in kira ga gwamnan mu na jihar jigawa da masa dubu biyar biyar da yake bayarwa na akwatu sanar da ya cewa dala dan annabi ina roƙon mai girma badar wakar gunan jihar jigawa dubu hamsin yi kaɗan domin ya kamata a ce ko a babu babu ana ba kowanne akwatin dubu ɗari ɗari wannan shine za a yi wa mutane aiki gyaran toka toka masallatai magudanar ruwa da dukkan abubuwan da ya kamata magana Yusuf da mai ringin daga jihar Jigan, Najeriya. Tuma Dalla ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp. Mai magana san Tayar san problem daga filin jajen Bore Niger. Ni na ra'ayi na ne yau godiya ta da ubangijin mu Allah wa ta'ala da mun samu ruwan sama bayan kusan sati uku muna cikin rashin ruwa. Eh sa'an nan kuma ina kira da malaman bangaren mu da manan mu akwai kamar gardama gare ta ai hakuri a hita ai roƙon Allah Allah ya tausaya muna. Sa'an nan kuma ina kira da masu yaso masu yaso masu gyaran gota ta gari cikin garin filinge ya kamata kamata su gaggauta aikin saboda ana gudun ambaliya ta ruwa mai magana alhassan ta san problem daga filin gyagen bore niger ni ne muhammad dogo kole ese daga guyo kura ina so a bani dama in miƙa godiya ta ga gwamnan jihar yobe mai girma alhaji ibrahim gaidam mai mahimmanci zakin sahara wanda ya mana kwalta daga gari alkali zuwa guyo har kobar gidana ga ruwan sha ya bamu allah ya taimake shi allah ya kara masa daraja sunana muhammad dogo kole sa guyo kura a huta lafiya. Assalamu alaikum mai magana Munde Muhammad daga nan mubi a Najeriya. kira na a yau shine ga gwamnatin Najeriya don Allah ta taimaka kanin yadin buni wato karamar kuma guji ba local government Yobe state kenan. Wallahi a gefen dajin nan babu tsaro don a yanzu haka wato mutanen yaran nan suna nan suna azawa Fulani haraji a yanzu haka kuma ni shaidu ne daga cikin wannan lamari da ke faruwa ina kira daga gwamnati ta kawo mana dauki musamman mu Fulani don a yanzu jeji ya gagare mu ba ma iya shigan jeji don a yanzu haka ko ina mutanen na yaran nan suna nan wallahi gwamnati ta kara ƙoƙari a kai ina kira ga gwamnati don Allah ta taimaka mana mu makiyaya don daji ya gagare mu a yanzu yaran nan suna nan suna ɗora mana haraji a huta lafiya mai magana mu da Muhammad daga nan mubi a Najeriya. kuna tare da malam dodo mai naman yan gayu fada daɗin kowa a balak mai kumandan daga jan foriyar nijar yau ni maudu'in da zan shiga a cikin bisa halin da ƙasan mu take ciki hi sabilillahi gwamnati ya diba ya gani mutane suna wahala ga abubuwa da dama suna wakana a hidda son rai a aiki hi sabilillahi hidda siyasa siyasa wannan ba aiki bane aiki ai aiki da gaskiya yan ƙasa kowa nashi ne ya rika kowa da mutunci eh, shine kamata yanzu ga likitoci sun kai wata tara babu ko dala Allah billa gwamnati ka diba a gani a gidi ba a gyara harakan nan mutane ko sun zo ga garaf ga wani wane ne abubuwan sun yawa na bar ku lahiya radio France ARP kuna tare da Malam Dodo mai naman yan gayu fada dadin kowa a Balak mai kumandan daga Jamhuriyar Niger. sunana Rilwanu Ibrahim London daga Uba Adamawa. A yau zan yi amfani da wannan dama domin na jajantawa daukacin al'ummar kananan hukumomin Gire, Mayo Balwa da kuma Demsa a bisa harin da wasu 'yan bindiga suka kai musu a kwanakin baya. Kuma muna kira ga gwamnatin jihar Adamawa da cewa ya kamata ta inganta tsaro a waɗannan wurare. Kuma ya kamata sarakunan gargajiya, malamai da dai duk wani mai faɗa aji a dinga haɗa kan al'umma ta hanyar kiransu a dinga nuna musu cewa zaman lafiya fa ya fi zama ɗan sarki kuma a duk lokacin da aka samu tashin hankali to waɗanda za su taso baya za su ɗauki abun da manyan suke yi a don haka ya kamata manya a dinga yin haƙuri domin duk abin da haƙuri bai kawo shi ba fitina kuma ba zai taɓa kawo shi ba daga ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya suna na Rilwanu Ibrahim London daga Uba Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya Nigeria. Na Radio France International. sunana Aminu M Tukuru kuran mota daga nan karamar kuma Tsafi Local gamin Gusau Zamfara State a Najeriya. Alhamdulillah gidan Radio Faransa zan yi amfani da wannan dama da kuka bamu a yau Juma'a in nuna alhini na game da ibtila'in da ya faru a garin Jibiya Katsina State a Najeriya sannan kuma da garin Bauchi zuwa Gombe su ma sun haɗu da irin wannan ibtila'i. Muna roƙon Allah ya karbi shahada wannan bayan Allah da aka rasa sauran dukiya da aka rage kuma Allah ya sa mata albarka. Sannan kuma gidan Radio Faransa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamna na jihar Zamfara hakikanin gaskiya ya kara tashi tsaye game da kisan kiyashin da ake al'ummar jihar Zamfara idan ka duba ko a shekaran jiya nan a garin Maradon an rasa rayuka da suka kai fiye da mutum talatin da biyar a wannan karamar hukuma ba magana karamar hukumar tsafi ake ba hakikanin gaskiya ana samun rasa rayuka da dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen kisa-kisan da ake yi a ƙasa ta Najeriya da duniya gabaki ɗaya rediyo Faransa Allah ya sa a tashi lafiya daga Aminu M tukurkuran mota karamar hukumar tsafi local government Gusau Zamfara ce a Najeriya mai magana mustapha abubakar mai dan kyawas daga nan kofar kaura jihar katsina to yau juma'a zan ba da ra'ayina dangane da wasu da suka ware kansu daga cikin jam'iyyar apc wai ana kiransu da yan apc akida to gaskiya ya kamata su ba gwamnatin right honorable aminu bello masari dallatin katsina goyon baya domin a kawo ci gaba a jihar katsina ba su ware kansu ba sunan su ma wata jam'iyya domin ba wanda ya san su da wata suna wata apc akida dan mu apc kawai muka sani a jihar katsina dan haka ba gwamnatin nan goyon baya domin domin a kawo ci gaba a jihar katsina na gode sashen hausa radio faransa mai magana mustapha abubakar mai dan kios daga nan kofar kaura jihar katsina a tarayyar najeriya ku tashi lafiya A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Saini Laden daga ɓacakar Tambo jamhuriyar Nijar cewa yake Yau ina ɗauke da ƙoƙon bara zuwa ga hukumomin ƙasa ta Nijar da su taimaka su sanya mana wutar lantarki a ƙauyenmu da bai wuce kilomita sha biyar ba tsakaninmu da ƙauyen da aka sanya wa wutar lantarki shekaru biyu da suka wuce. Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Nana Khadija al-Mustapha da Sha'aibu Daiman Gidan Madi dukkaninsu daga jihar Sokoto suka aiko mana da ra'ayinsu kamar haka. Salam Arafai Hausa. Yau ra'ayinmu shine Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Mun gode Arafai Hausa. Usman Manika mai ruwa Funtuwa na cewa don Allah ku bani dama a yau. Ina jinjinawa al'ummar garin Jibiya bisa iftila'in ruwan sama da ya same su. Ubangiji Allah ya kiyaye gaba, ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda suka yi asara kuma, Allah ya maida musu mafi alheri. Daga ƙarshe ina mai jinjina ga mai girma gwamnan jihar Katsina bisa kai kayan tallafin gaggawa da ya yi musu a daidai lokacin da abin ya faru. Allah ya bashi ikon sauke duk wani nauyi na al'umma da ya rataya a kansa. Amin. Sai wannan ra'ayin da ya fito daga bakin Shehu Adamu Rijau kamar haka tsaro dai sai ƙara yin tsaroro yake yi a Najeriya. Rayukan jama'a sai salwanta suke yi kamar kiyashi mahukunta a kullum cikin cewa suna ɗaukar matakai a kai. Amma kuma maimakon mu ga tsaron ya inganta sai ma ƙara yin tsaroro yake yi. Ya Ubangiji Allah ka kawo mana mafita. Shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders cewa yake gaskiya ne kira zan yi ga mutanen ƙasarmu Najeriya mu taimaka wa baba Buhari da addu'o'i duba da kullum burinsa ƙasarmu ta zama a barkoyi a idanun duniya kuma kowa ma shaidu ne ku tashi lafiya a rafai Hausa. Sani Energy Tandari Patiskum ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Zan yi amfani da wannan damar domin na jinjina wa rundunar sojin Najeriya bisa yadda take samun nasara a yaƙi da Boko Haram inda aka kama wasu kamandojin ƙungiyar ciki har da waɗanda suka sace 'yan matan Chibok. Tabbas wannan babbar nasara ce. Sai wannan ra'ayin da ya fito daga bakin Abdulhamid Bashiru Gwiwa Suba daga jihar Zamfara. Kamar haka ina kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta ƙara lalubo hanyoyin yaƙi da 'yan ta'adda da suka addabi bi jihar ganin irin yadda suke ta ƙara zafafa kai hari ga talakawa sai wannan ra'ayin da ya zo mana kamar haka zan yi amfani da wannan damar wajen janyo hankalin mahukunta tun daga ƙaramar hukumar mu ta Rijau har zuwa jihar mu ta Neja ya kamata su sanya doka mai tsauri ga masu aikata cacar nan ta zamani wanda ake kira da suna Nijabet wadda ake yin ta ta hanyar yanar gizo domin wannan bakar sana'a tana taimakawa wajen lalata tarbiyyar yara da fatan hukumomi za su ɗauki wannan batu da mahimmanci. Sako daga Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri, Rijau, shi kuwa Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Salam Arafai Hausa, don Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta wa Allah ta gyara mana hanyar da ta tashi tun daga garin Baimari har zuwa garin Jajimaji, ganin yadda hanyar ta yi lalacewar gaske. Da fatan wannan kira nawa ya kai ga kunnuwan da ya dace. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook. ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku. Ka ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai albarka. Sunana Kadora ga dan Fulani Warji. daya daga cikin ya ungiya da alkairi muka zore cin jihar Bauchi. To yau Juma'a zan bayyana ra'ayina game da rikice-rikicen da ke faruwa a jihar Zamfara tsakanin manoma da makiyaya. To gaskiya wannan rikici ya kamata gwamnati da jami'an tsaro su tashi tsaye domin su kawo ƙarshe wannan lamari domin fa zaman lafiya aka ce ya fi zaman darki domin sai da zaman lafiya ake yin komai sai da noma da duka dai ayyukan da ake yi sai da zaman lafiya to muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya duk kasashen da ake rikice-rikice a duniya baki daya. Na gode Radio Faransa International da irin wannan dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayina. Suna na Kadora Diga ga dan Fulani Wadi daya daga cikin yan da alkhairi muka zore cin jihar Bauchi. Na gode. Suna na Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure ɗan kishin talaka a karamar hukumar mulki ta Gusau a jihar Zamfara. To a yau a wannan rana ta Juma'a ina so na amfani da ita domin jajantawa dubban mutanen da ambaliyar ruwa ya shafa a garuruwa da daban-daban na kasar mu Najeriya da ma makota muna jajanta musu muna musu addu'ar ubangiji Allah ya kawo musu sauki kuma Allah ya mai musu gurbin abubuwan da suka rasa ko muna sake kira ga ainihin wato sauran al'ummomi da mu tashi tsaye wajen tsabtace muhalli kamar yashi gudanan magudanan ruwa da sauran abubuwan da ya kamata mu yi domin baiwa ruwa hanyoyin da za su wuce kasancewar wannan shi yake haifar da yawaita ambaliyar ruwa a kasashen mu muna fatar Allah ya kawo mana sauki Allah ya ba bamu damana mai albarka sunana Ashiru Lawal na goma Doron Bore dan kishin talaka karamar hukumar mulki ta Gusau a jihar Zamfara ku tashi lafiya. magana comrade biyu muhammad gidan madi daga jihar sokoto tarayyar najeriya haka ina so ku mika min wannan koke na zuwa ga mai girma gwamnan jihar sokoto raja aminu waziri tambuwal da yawa allah ya dubi girma. allah da ya gyara muna wutar mu ta nefa bayan haka makarantar firamare ta biyu mallakar gwamnati ita ma tana buƙatar gyara inda kwanon ta kwaranye kusan shekaru biyu da suka gabata za ka ɗalibin makarantar a waje suke karatu idan hadari ya taso su da yake yanzu lokacin damana ne sai dai yaran su hatse su koma zuwa gida saboda makarantar ta da rufin kwano daga ƙarshe muke kira ga mai girma gwamna da yawa Allah ya dubi girma Allah ya gyara mana waɗanda matsaloli da ke mu da tuwa ƙwarya a garin gidan mari kuma da taimaka ya samu na sola sola na famfo masu amfani da hasken rana domin mu samu wadatar ruwan sha a garin gidan mari na gode mai magana kwamar alibi muhammad gidan mari. madalla da kuma nan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti ibrahim tukur kefi ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku ta lafiya.